Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mita 22 da 25. A jamhuriyar Nijar za a iya jin mu ta gidajen rediyon amfani ko fara'a ko sarauniya ko nomad ko niya FM ko kuma dalol FM. Haka kuma ana iya jin mu a ko'ina a kuma yaushe ta kafar sadarwar intanet wato a voa voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum Mahmud Lalo ne tare da sauran abokanan aiki daga nan birnin Washington DC muke fatan kun tashi lafiya. Ladan Ibrahim Ayawa na tafe da shirin zaɓe ko naɗi amma kafin nan bari mu fara da jin cikakkun labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da asuba ga cikakkun labaran mai karantawa Grace Alheri Abdu. 'yar takarar shugaban ƙasa amurka ta jam'iyyar democrat hillary clinton ta bayyana lokacin da hukumar fbi ta sanar da cewa tana nazarin waɗansu sababbin shaidu a batun imel ɗinta a matsayin wani abin da ba a taɓa ganin irinsa ba kuma mai matuƙar ta da hankali da take yin yaƙin neman zaɓe a daytona beach florida jiya asabar clinton ta shaida magoya bayanta cewa abin yana da ɗaura kai a fitar da sanarwar da ƙarin bayani ana dab da gudanar da zaɓe clinton ta shaida wa magoya ta cewa mahaifiyata ta gaya mana kada in taɓa yin ƙasa a gwiwa ta ƙara da cewa a jawabin nata ba za mu bari a cikin kwanaki goma na ƙarshe kafin zaɓe a mai da hankali kan surutai da kuma ɗauke hankalin jama'a ba ya kamata hankali ya karkata kan irin ƙasar da muke so domin kanmu da 'ya'yanmu da kuma jikokinmu darakta hukumar fbi james comey ya faɗa wata wasiƙa da ya aika wa majalisa ranar Juma'a cewa an ƙara samun waɗansu sababbin wasiƙun imel. Tun farko jiya Asabar ɗan takarar jam'iyyar Republican Donald Trump ya bayyana batun imel ɗin da ya sake tashi a matsayin yanayi mafi ƙasƙanci a tarihin ƙasarmu. Trump ya bayyana haka ne yayin yaƙin neman zaɓe a jihar Colorado inda ya ce kaɗawa Hillary kuri'a kaɗa kuri'a ce ta sadaukar da gwamnatinmu. Ya yi ikirarin cewa ranar zaɓe 8 ga watan Nuwamba za mu sauya lamura. a halin da ake ciki kuma wani sabon binciken ra'ayoyin jama'a da aka fita jiya asabar da safe ya nuna ratar da 'yar takarar shugaban ƙasa ta jam'iyyar democrat hillary clinton ta ba abokin hamayyarta na jam'iyyar republican donald trump ya ragu ainu tun kafin hukumar fbi ta sanar da cewa tana da waɗansu sabbin shaidu game da amfani da aika sakonnin imel ɗinta lokacin da take sakatariyar ma'aikata harkokin wajen amurka bincike da tashar abc news da kuma washington post suka gudanar ya nuna clinton tana da goyon bayan kashi 47 cikin 100 yayin da donald trump yake da kashi 45 cikin 100 ƙasa da yadda yake a da inda take gaba da kashi 50 cikin 100 donald trump kuma na da 38 cikin 100 an ɗauki kwanaki hudu ana gudanar da binciken na baya-bayan nan ne daga ranar litinin zuwa alhamis da ya nuna goyon bayan da clinton take da shi ya ragu kwana ɗaya kafin hukumar fbi ta sanar da cewa tana da sabuwar shaida da ta amfani da hanyar aikawa da sakonnin imel na clinton dakarun iraki sun ƙara kutsawa wani gari da ke kudancin mosul zuwa jiya asabar yayin da mayakan 'yan shiya suke shiga mara masu baya tare da kai hari a yammaci dakarun sun doshi mosul daga kudanci suka isa shura bayan ruwan hare-hare da ta sama da aka kai ƙarƙashin jagorancin amurka da kuma kai hare-hare da makaman iguwa kan mayakan da ke cikin birnin kwamandoji sun ce galibin mayakan kungiyar is sun janye farkon makon nan tare da yin garkuwa da farin kaya sai dai hare-haren da amurka ta kai ta sama sun katse musu hanzari abin da ya ba waɗansu farin kaya damar tserewa sojojin iraki da na kurdawa suna kutsawa masul ta kudu da gabas da arewa suna kwaci ƙauyuka suna kuma warware nakiyoyi da mayakan is suka daddasa haramtacciyar kungiyar mayakan shiya da iran take marawa baya ta kaddamar da hari da nufin kawar da is daga garin tal afar da samar da tsaro akan iyakar kasar da siriya wannan zai toshe kafar fasakorin makamai tsakanin mosul da birnin raka na kasar siriya binin da ke karkashin ikon is akwai fargaban cewa mayakan za su iya haddasa rikicin kabilanci a birnin da 'yan sinni suke da rinjayi sai dai kwamandoji sun ce ba za su shiga birnin ba bisa ga waɗansu rahotannin majalisar ɗinkin duniya ƙungiyar is ta ta sakiyar farin kaya da ƙarfi da yaji zuwa musul rahotannin sun ce a cikin kwanaki biyu kaɗai a wannan makon mayakan is sun kashe sama da mutane 250 da suka nuna turjiya ko kuma tsofaffin jami'an tsaron iraki sama da mutane biyar suka ƙaurace su zuwa garuruwan da ke ƙarƙashin ikon gwamnati tunda aka fara kai farmakin a masul bisa ga cewar wata ƙungiya mai kula da 'yan gudun hijira ta ƙasa da ƙasa cibiyar sa ido kan ayyuka ta amurka ta ce haƙa bata cimma ruwa ba kan sama da ayyuka 20 da suka laƙume fiye da dala biliyan biyu kamar yadda aka bukata bisa ga yadda aka aiwatar da su a afghanistan babbar cibiyar ta musamman mai kula da ayyukan sake gina afghanistan da ake kira sigar wadda ke da alhakin nazarin biliyoyin dala harajin amurkawa da ake kashewa wajen sake gina ƙasar da yaƙi ya ɗaiɗaita ce ta bayyana haka jiya asabar binciken ya mai da hankali ne kan ayyukan hukumar raya ƙasashe usaid da kuma wani shiri da aka ƙaddamar da a shekara ta 2012 da ake kira mis da nufin sa ido kan ayyukan da ake gudanarwa rahoton na siga ya nuna cewa mayaka suna kai hare-hare kan ayyukan da ake gudanarwa a wuraren da ke karkashin ikon gwamnati yayin da ana ta bangaren cibiyar usaid take fuskanta wata irin kalubala ta daban da ta hada da rashin sahihancin bayanai abin da ke hana ta tantance nasarar ayyukan da ake gudanarwa dakarun gwamnatin syria da abokan ƙawancensu sun ƙaddamar da hare-haren ramuwar gayya jiya asabar da sunan hare-hare ta sama da nufin sake kwace ikon waɗansu sassa da mayaka suka kwashe kashe gari a birnin aleppo da ke arewacin ƙasar bisa ga cewar 'yan gwagwarmaya da kuma kafofin sadarwar ƙasar gwamnati ta ruwaito cewa ta daƙile hare-hare da dama a kudanci da yammacin birnin sai dai 'yan tawaye da kungiyar kare hakkin al'umma Siriya da ke da cibiya a Birtaniya ta ce mayakan sun kwace wata unguwa baki daya a kudu maso yammacin birnin. 'Yan tawayen ƙasar Siriya suna ci gaba da yunkurin kwace Aleppo daga mamayar gwamnati jiya Asabar yayin da aka kai hare-hare ta sama a birnin da yaƙi ya ɗaiɗaita. Kwamandan 'yan tawaye Abu Mustapha ya shaidawa kamfanin dillancin labaran Faransa cewa nan ba da daɗewa ba za mu buɗe wa 'yan uwanmu da aka mamaye kofa. Ranar Juma'a ƙungiyar kare hakkin bil'adama ta ce hare-haren da 'yan tawaye suke kaiwa a yammacin alepo ya kashe farin kaya sha biyar ya kuma raunata waɗansu ɗari. Shugaban ƙasar Yemen da ke da goyon bayan ƙasa da ƙasa ya yi fatali da wani tayin shirin wanzar da zaman lafiya da Majalisar Ɗinkin Duniya ta gabatar jiya. yayin da jiragen yakin dakarun haɗin gwiwa da saudiya ke jagoranta waɗanda ke mara mashi baya suka ƙaddamar da hare-hare da suka kashe 'yan tawaye da dama da farin kaya da kuma fursunoni a kudu maso yammacin ƙasar ba a bayyana abin da shirin wanzar da zaman lafiyan da manzan majalisar ɗinkin duniya na musamman ismail ul sheikh ahmed ya gabatarwa shugaba abdurabo mansur hadi ba a hukumance sai dai kamfanin dillancin labarai na reuters ya ce sun hada da watsi da hadi da kafa sabuwar gwamnati kamfanin dillancin labaran ƙasar faransa kuma ya laburta cewa hadi ya ki amincewa da shirin da aka gabatar mashi a babban birnin ƙasar saudiya a halin da ake ciki kuma shaidu sun ce wani hari ta sama da aka kai kan birnin taiz ya kashe akalla mutane goma sha bakwai a gidaje da dama inda 'yan tawayen hosi suke fafatawa da dakarun gwamnati da saudiya ke marawa baya 'yan sa'o'i bayan nan shaidu sun ce wani sabon hari ta sama da aka kai shalkwata tsaron da ke tashar sufurin ruwa ta hodeda ya kashe akalla mutane 40 da suka hada da fursunoni da kuma jami'an tsaro labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashin hausa na murya amurka a birnin washington dc To madalla yanzu kuma lokaci ne da Ladan Ibrahim Ayawa zai gabatar da shirinsa na zaɓe ko naɗi. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da haka da masu saduwa da ku a cikin wani sabon shirin zaɓe ko naɗi wanda ni Ladan Ibrahim Ayawa ke shiryawa kuma na gabatar. Yau shirin zai sake duba batun zaɓe ne da za a gudanar a nan Amurka, amma yau ba batun makudin zaɓe ba ne za mu tattauna. Shirin zai duba batutuwan yadda ake gudanar da zaɓe ne a nan Amurka. Kuma Farfesa Yusuf Alhassan na Jami'ar Kansas da ke jihar Missouri da ke nan Amurka shine muka tattauna wannan batu da shi dalla-dalla. Da farko na fara tambayan Farfesa ne shin wai ya ake jefa kuri'a ne a nan? irin tsarin da ake yi a gida Najeriya ne mutane su fito su layi ko kuwa akwai wani tsari ne na daban? A kwarai da gaske, ai layi ake yadda ka sani dama akwai doka da an za ce an bude wannan akwatin jefa ƙuri'a na unguwa kaza na layi kaza na loko kaza karfe kamar misalin shida na safe kuma za a rufe karfe bakwai na safe to kaga ɗaya kenan kowa ya sani kafin wannan lokacin tukuna za a kai da kake son ka je ka jefa ƙuri'a misali kamar ni yanzu da zan je jefa ƙuri'a ina nan da katina na na rijista na tabbatar cewa rijista ta ta shiga dan dama an aiko min da takarda cewa you ana ta yan siyasu duka suna ta aiko mana takarda cewa ku tabbatar kuna da katin zaɓe to duk mutumin da ba shi da katin zaɓe dama zancen ya je zaɓe ma bata tashi ba kaga ɗaya kenan sannan haka idan ma kana da katin zaɓe ka je sai ka ba da shaidar cewa kai ne mai wannan katin wannan shaida zaka bayar to yawwa misalin kamar lasin ɗinka na tukin mota to in baka da lasisi a to in baka da lasin da zaka nuna to wannan ya zama sai kuma idan kana da social security lamba wanda yake kai kasan wannan da ake amfani da eh, lambar da ake ba duk wanda ya shigo eh, to amma an fa amfani da abin nan din katin lasin hmm. saboda mai akwai hotonka akwai lambar gidan adireshin ka da dai sauransu akwati ake sawa pro shi zaben eh wurin zaben kamar yadda ake na eh, gida eh to bari in kai ka hmm. yayin da ka je gurin akwatin zaben Mm. dama in ka je za ka ga kowa ya shiga layi kuma a layukan za ka ga cewa an ware layi biyu ne an za ka ga an fara daga irin kalmar abin nan da ake cewa abcd har zuwa lambar z ko z da muke faɗa to za ga idan eh, sunanka ya fara daga a ga layin da za ka bi idan kuma sunanka ya fara da b ga layin da za ka bi to kowanne za ga layuka ne guda biyu sannan ila yau akwai waɗanda suke da teburorinsu da sunayenku suna nan barjak in ka zo za a zo a karbe ka da mutunci a wane e kai ne wane e eh, yaya sunanka sai ka sunana a yusuf alhassan ina abin nan kana da shaida cewa kai ne wane e to sai ka sai ka bayar sai a duba sai a nemo sunan in an nemo sunan sai a duba cewa ya dace da wannan abin da ka bayar shaida ka ta abin nan da ka bayar mai hotonka a jiki mm. to in ka in ya zama daidai sai su gaya wa junan wani eh, ga wannan sai a tura ka gaba sai a ce to ka je sai kuma sai a baka abin nan da yake da suna katin da za ka je ka zaɓa wanda za ka je ka ga da sunayen duk 'yan takara e, dukkan na wannan democrat da na republican shi dangwala ake koko rubuta za ka yi ko ah, maki za ka sa maki ne za ka saka za ka zaɓa wanda kuma in ka je ka saka bayan duk inda ka zaɓa ka saka za ka je ka saka a mashin mashin zai tabbatar maka ya karɓa sannan ya karɓa za a baka shaida sannan za ka ga shaidar ka ta fito sai ka zo ka tafi sai ka zo ka bayar sai a zo sai sai ka kama hanya prof mutum na iya dawa ya sake jefa bayan ka jefa ba zai yi ba ai an riga ma an ka riga ma ka gama akwai shaida da za a baka yar takarda ce za a bin in ma ka zo an riga ka riga an riga an tabbatar ce maka ka zo ka abin nan tunda ga ka ba da bayananka ga mutanen da suke abin nan me yake da suna eh, zato ga wakilan zabe sun tabbatar cewa ka zo ka yi ko kuma zo ka ce zaka kuma yi kai ma ba kai wannan yancin kai to to prof eh, eh, jami'u suna aje wakilan su kamar agent agent akan yi a Afirka ko ko a ce a Najeriya kowace jami'a ta kawo wakilinta saboda gudun ka wani abu a mata magudi ko wani abu a wurin jihar ko a nan ba irin wannan sai dai su wakilan jama'iyoyi sukan je kamar sukan tsaya a wurin inda za ka ajiye motarka yayin da ka fito kafin ka karasa wani guri an tsaye da su ba a yadda masu su zo kusa da inda ginin zaɓe yake ba za su za su zo za su ɗan nemi su roke ka da Allah wane e su gaishe ka a mutunce da ɗan murmushin su da komai su ce ga su baka abin nan mai take da suna posta ta mm. jama'iyyarsu da sunan 'yan takararsu da fatan kuma su na ka cewa ka jefa musu amma suna da wani mataki ko matsayi da baya da za a su wuce wannan in suka wuce wannan yan sanda za su kama su za su tafi da su yan sanda na zuwa wurin jiho kura kenan su oh, warai da gaske akwai yan sanda a ko ina da ka sani suna nan suna kallon duk wanda zai shiga da wanda zai fita to to prof wani batu kuma to tunda jihohi ke shiryawa to ina ake hada hancin kan zaben gaba daya a bada sakamako a ce ga wanda ya ci zabe ito eh kowanne zaɓe idan aka yi za ga cewa akwai misalin ko a dauki kamar inda muke amfani da local government kowace idan aka yi akwai inda ake tura wannan zaɓe a kowane misalin ɗauki kamar nan a local government na gama idan an yi to akwai babban ofishinsu da za a aika wannan zaɓe ta hanyar na'ura da ake sanarwa da komai tunda kowane inda aka yi banda wannan injina da suke a tattara waɗannan mai yake da suna zaɓe da kai ka je ka kaɗa to akwai babban inji wanda yake tattara duk waɗannan abin nan bayanai ko kuma abin nan zaɓe da aka yi to sannan kuma akwai inda za a tura shi na kamar headquarter local government sannan kuma na jiha gaba ɗaya sannan wanda kuma za a sanar tunda wannan abu ne duk abin da ya faru za ka ga cewa akwai ka'idar na yadda za a bi daga wannan precinct har zuwa abin nan state sannan kuma yano a faɗi bayani gaba ɗaya to to prof wani abu shine ranar zaben nan da za a yi takwas ga wata ya faɗo ranar laraba kenan eh kwarai to kuma ranar laraba ranar aiki ne eh. nan ba a kan keɓe ranar a ce yau ranar zaɓe ne ba a zuwa wurin aiki misali in ka duba cewa yanzu muna da jihohi hamsin a ƙasar nan amma a halin yanzu akwai jihohi ashirin da biyar da suka fara zaɓe tunda kowace jiha akwai lokacin da suke farawa in ka duba kuma irin su Iowa din nan su New Hampshire da sauransu sun fara zaɓe hatta nan makotan mu Kansas sun fara zaɓe mu ne nan misali Missouri ban fara ba da kunan Washington ko da ke da ku ba jiha bace to abin da yake faruwa shine cewa mutane a nan ba wani wanda yake daukan hutu kowa zai fito ya kada zaɓensa lokacin tara misali idan kana ɗaukan taranka wanda muke cewa lunch sha biyu zuwa ɗaya to a wannan lokaci za ka ɗauka ka je ka jefa na farko kenan ko kuma a'a ka san cewa dama ana buɗewa ne daga shida zuwa shida ko daga shida zuwa bakwai ko kuma wani lokaci to za ka iya tashi da wuri kafin ka tafi aiki ka je ka jefa ko kuma bayan ka tashi daga aiki ka zo maza ɗan ka je ka jefa ko kuma ka ki ɗaukan taranka da wuri ka ce yau ba zan ɗau tara ta lokacin da sha biyu zuwa ɗaya da nake ɗauka ba sai bayan sai dai ka iya tashi kamar karfe hudu maimakon biyar dan ka zo ka sami damar jefa ƙuri'a. Watan jefa ƙuri'a ba zai kawo ma aiki cikas ba koya? A a nan ba a rufe ƙasa a ce saboda zaɓe kowa ya zauna a gidansa kawai sai dai je zaɓe ya zauna a kowa da je ya ci gaba da harkarsa ta yau da kullum. Amma kai za ka ware lokacinka to ai dama ai kishin ƙasar kenan. ba wai gwamnati ce take za ta sa ka dole ka je kai ba a'a ai da ma kana da kishin kasar kuma kai ka san dan takarar da kake so ya ci ko ta ci zaɓe saboda ka ka ne ka je ka kaɗa wannan zaɓe dan ka tabbatar da wannan ya ci zaɓe saboda haka gwamnati ba za ta baka lokaci ba ko gurin aikinka ba za su baka lokaci ba amma kai za ka ɗau ka da kanka da ga ya dace kai lokacin da za a je wa kuri'a yakan zamo ɗaya ne duka ƙasa baki ɗaya a ce daga ƙarfe shida zuwa ƙarfe biyar na yamma ko kowace jiha ta ga dama tana iya sa ga lokacin da ta ga dama ta ce nan jihan kamar jihan ku ce nan da ƙarfe biyar zuwa ƙarfe hudu mun rihe waccan jihan ta ce daga ƙarfe hudu zuwa ƙarfe uku mun rihe ko ko duka lokaci ɗaya ke sawa. a ya sha bamban gaskiya daga kaga kamar yanzu da kafin mu fara wannan interview da kai mun yi tattauna zancen bambancin lokuta ka kai kana washington dc ni na nan missouri jihar missouri mm. a jihar tsakiya akwai bambancin awa daya idan aka ce za a zaɓe misalin za a fara karfe shida a nan gurin ku to mu a nan karfe nawa biyar kenan karfe biyar kenan to kaga idan ku shida ne na safa nan mu a nan biyar mm. to idan kuma kana zancen jihohi irin kamar su arizona su new mexico su california su kuma daga nan midwest da suke muke da bambancin awa uku da su to kaga uku ga daya kaga hudu oh. sannan kai ga shi nan ga wata dayar kaga biyar mm. so idan ka ce misalin biyar kai a nan na eh, ko shida naku na safe idan ka ce a california karfe biyar na safe kaga wannan ba su eh, abin nan kai su kaga a lokacin karfe nawa kenan kaga akwai bambancin awa biyar awa biyar kenan tsakanin ku no daga nan zuwa california nake wa misali ko arizona ko abin nan inda kuke da bambancin wajen awa biyar zuwa shida eh. ka gane to kaga idan watakila kai kana eh, karfe biyar na safe su karfe nawa suke karfe goma kenan suke ka gani goma na dare to in ka ce su je su je ba zaɓe karfe goma na dare wani ya ci abinci wani yana son je kwanta wani kuma yana son watakila ma wani ya tafi makallan majigi mm. to kaga wannan da bambancin lokuta a ƙasar nan so bambancin lokutan nan shi yakan jawo jihohi sukan saka lokacin da suka gani ya fi dacewa da mutanen jihar su. abin da mai sauraro zai kuma ta mamaki shine to ya za a yi a haɗa hancin kan zaɓen a bada sakamako bai ɗaya tun daga lokuta sun bambanta a ba a bayarwa kai kayya ba lokaci farfesa da ya an samu na wannan tambayar da ma sauransu amma idan dai mai kwa mai komai ya kai mu wani satin kun ji amsar da farfesa yusuf alhassan zai bamu da ma ƙarin wasu tambayoyi da ke da nasaba da harkan zaɓe a nan Amurka. Yanzu amadin bakon namu Farfesa Yusuf Alhassan na Jami'ar Kansas da ke jihar Missouri sai Solomon Abu da ya daidaita sautin shirin ni madugon shirin Ladan Ibrahim Auke cewa sai wani sati cikin ikon Allah. A daidai wannan lokacin kuma ga rahotonmu na musamman. a cikin makon nan ne ma dai hukumar hana sha da fitoci da miyagun kwayoyi da ake kira ndlea a takaice ta kame wasu miyagun kwayoyi masu ɗimbin yawa da kuma tabar wiwi da ake kokarin safaran su daga nan cikin garin maiduguri zuwa garin gamborun gala garin da kuma ke iyaka da jamhuriyar kamaru wanda ake zargin cewa masu safaran waɗannan miyagun kwayoyi da kuma tabar wiwi kan kai wa 'ya'yan ƙungiyar boko haram ne da kan kai hare-hare a irin waɗannan wurare tsakanin najeriya da wasu ƙasashen afirka sai dai so tari idan an kame irin waɗannan mutane kan nisanta kansu ne da waɗannan kayayyaki da kan ce ba da sanin su aka ba su wannan kayar ba ko kuma aka sa a motar su wasu kuma kan ansa laifin su ne kai tsaye garba muhammad balale shine kwamandan hana sha da fatauci da miyagun kwayoyi na garin gamborun galan da kuma ke kan iyaka da kasar kamaru ga ma abin da ke cewa game da wasu miyagun kwayoyi da aka kama cikin yan kwanakin nan eh, wannan kayaki da muka kama actually za su tafi gamboru ne da shi da muka bincike motar mun kama su da shi wanda abin da muke kira cannabis sativa shine wato tabar wiwi wanda ya zama na kilogram 230 biyu da digo biyar sannan da tramadol su kuma mun kama su da kilo hamsin da biyar da digo biyar wanda ya zama na ya mai da su duk abin da kama kilo 288 sannan kuma mun kama su da jerikoki mai lita 25 wanda za su wuce da shi mu abin da ke damu shine wayannan wuraren har yanzu akwai matsaloli a wajen ban ga mutanen da ke wajen za su je su sha ba mu muna kokarin mu ga da cewa mutane sun samu zaman lafiya an samu kwanciyar hankali amma yan gari kuma yanzu ba su ba mu haɗin kai suna ɗaukan kwayoyin nan suna ba mutanen nan mutanen nan kuma sun suna ta'addidi suna tada unguwa da hankali to yanzu kuna zargin cewa suna kai ma ayan gungiyar boko haram ne wannan mayagun kwayoyi da kuma tabar wiwi muna ganin suna kai musu ne don ba mu ga wanda zai je sha da shi a wajen ba an ba su suke kai ma ba yanzu duk wanda ke wajen laluran shi ya ishe shi an ba su za ka kai ma waye sai ba za ka kai ma a wajen abu ne na hankali kawai kuma ana zargi da cewa su wayannan mutanen suna wannan ta'adin ne ba cikin hankalin suke ba ganin cewa mutane biyar ne aka nuna manema labarai da hukumar hana sha da fito fataucin miyagun kwayoyin ta ce ta kame 'yan kwanakin nan wadda ta ce guda uku ta kame su ne a tashan muna kuma suna kokarin loda wannan tabar ne zuwa garin gamborun galan inda ke kan iyaka da kasar kamarun to ko mai mutanen da aka kame ana zarga da safaran wannan miyagun kwayoyin ke cewa ka taba kama ka a'a ba wannan shi kana da farko eh, eh. to kai kana shan wibin ne eh ina eh, wani lokaci ina da piles problem kuma an yi min yi appendix ma bi kana sha ne kai ina sha kuma kana saidawa eh ina sha kadan kadan ina sayar san illan shi na san illan shi a jikina a cikin gidana a tashan gwa a hawan lagal gama ina kama ka amuna muna nan cikin garin Maiduguri da mai kama ka da kaya wani irin kaya ne taba wani irin taba sigari ko kuma tabar wiwi wiwi wiwi kai na kake samu waɗannan ganyen taba eh to nima ba nawa ne nima ban san me a ciki bane an zo an ban a garin mu da kam kifi nake saida ganin yadda wannan al'amari ya ta'azzara ne dai ya sa gwamnatin jihar Borno kafa wani kwamiti mai karfin gaske karkashin shugabanci attorney general din jihar kuma kwamishinan ma'aikatar shari'a wato barista kakashe lawan da za su dinga yaki da sha da fitoci da waɗannan miyagun kwayoyi da ma kame irin waɗannan mutanen da ke hada-hadan waɗannan kwayoyi da ma irin gurbatattun magungunan da akan sai da su a shagunan ga dai abin da honorable kakashehun ke cewa idan ba mu tsaya tsayin daka mun yi yaki da mutanen nan muka hana ana kawo kwaya zuwa borno ba abin zai zo ya fi karfin mutane sabida yanzu haka mutane sun koma gamborun gala sun koma dikwa sun koma mafa a muna garage ake lodin wannan kwayan da kuka gani sabida a kai su wannan ƙauyukan yau matan aure 'yan mata ƙanana da yara matasa duka suna shan kwaya manya-manyan kemis in ka shiga idan suka ganka kai mutumin kirki ne ba su baka ba amma ka aika wani ya je gaya musu sunan abu za su ɗauka su bashi kamar yadda aka sani dai garin gamborun garan gari ne da ke kan iyaka wanda kuma yayan kungiyar boko haram suka fitattaka a shekarun da suka gabata wanda daga bisani rundunar sojan najeriya ta sake kwatowa inda har ma babban hafsan sojan kasar wato lieutenant janar tukur buratai ya sake kaddamar da bude wannan hanya a ranar shida ga watan yuli 2016 don ci gaba da zirga-zirga akan wannan hanyar da kuma baiwa al'umman da ke son komawa garuruwan su dama sai dai a makon da ya gabata wasu mabiya kan wannan hanyar sun koka ne kan yadda suka kwashe fiye da kwanaki arba'in a tashar mota ba tare da an ba su rakiya zuwa garin gamborin galan ba wanda hakan ya janyo hankulan manyan jami'an sojan wanda suka shigo ciki don sake ba da damar jigilar waɗannan mutane zuwa garuruwan da ke kan wannan hanyar kama da mafa da dukwa har zuwa garin gamborun tun a wancan lokacin ne dai wasu fasinjoji da kuma direbobi suka yi zargin cewa jami'an sojan sun yi watsi da su ne kuma sun karkata haka su ne wajen masu manyan motoci don karɓar na goro kuma su raka su don kai kayayyakin su sai dai babban jami'in soja mai kula da yaƙi da ta'addanci na wannan shiya wato arewa maso gabacin najeriya major general loki rabo ya ta wannan zargi da cewa babu gaskiya cikin ta jami'an su ba su karɓan ko sisin kobo a wurin mutane don raka su kuma a da yake hukunta duk wanda aka kama da hannu na karɓan kuɗaɗe wajen jama'a. But we don't need you know, any assistance. Uh, Alhaji Bello Margari dai shine shugaban kungiyar masu motocin sufuri na jihar Borno wanda shi ma ya karyata wannan batu da cewa babu gaskiya cikin wannan zargi. To ko menene ya haifar da hakan? A wannan batu ni ina jin shi a rumors ne zan dauke shi domin ni ban san da wannan batun ba domin gaskiya ne akwai hakkin da ya wajaba akan member mu na kungiya muna karba amma ba mu da wani kuɗi da muke karba a hannun fasinja naira ɗaya in ba kuɗin motar da zuwa garin da za shi ba babu naira ɗaya mu da sojoji. Alhaji Margarin ya kuma kira ga gwamnatin tarayya da taimaka wajen gyara masu wannan hanya da ta hada kasa da kasa. Kira ga gwamnatin tarayya da ta taimaka ta gaggauta gyara hanyar gamburun gala daga dikuwa zuwa gamburun gala domin hanya ce wanda ita ce na ɗaya a cikin hanyoyin arewacin nan wanda ake kira da ita hanyar da ta yi linkin har santar Afirka. don an gyara hanyar gamboro an farfado da gabacin najeriya ko kuma gabacin arewa gaba daya wannan hanya na biyu ina roko gwamnati ta tsaya tsaye daka domin a buɗe wannan boda tsakaninmu da kamaru wanda muna kira yanzu mun samu zaman lafiya amma up to now boda rufe ne abinda yan kasuwa suke kuka da shi kenan a kokar ta buɗe wannan boda kuma a gyara mana wannan hanya zai taimaka jama'a wajen kai abinci wajen kai magunguna yanzu a iya cewa an so mu samun daidaito al'amura musamman ma na yaƙi da ta'addaci da zindinan sojan najeriya ke yi na kawo ƙarshen wannan mahara yayin da dubban yan gudun hijira da ke zaune a wasu sansanoni musamman ma a jihar Borno ke ta haramar komawa garuruwansu don ci gaba da gudanar da rayuwarsu kamar yadda yake a baya. Haruna Dauda biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a nigeria. Ƙarshen wannan rahoton kenan da muka kawo muku daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To kafin mu karkare shirin ga labaran duniya amma a takaice. 'yar takarar shugaban ƙasa amurka ta jam'iyyar democrat hillary clinton ta bayyana lokacin da hukumar fbi ta sanar da cewa tana nazarin waɗansu sababbin shaidu a batun imel ɗinta a matsayin wani abin da ba a taɓa ganin irinsa ba kuma mai matuƙar da hankali da take yakin neman zaɓe a daytona beach florida jiya asabar clinton ta shaidawa magoya bayanta cewa abin yana da ɗaura kai a fitar da sanarwa haka ba tare da ƙarin bayani ba ana dab da gudanar da zaɓe clinton ta shaida magoya bayan ta cewa mahaifiyata ta gaya mana kada in taɓa yin ƙasa a gwiwa ta ƙara da cewa a cikin jawabin nata ba za mu bari a cikin kwanaki goma na ƙarshe kafin zaɓe a mai da hankali kan surutai da kuma ɗauke hankalin jama'a ba ya kamata hankali ya karkata kan irin yadda muke so mu domin kanmu da 'ya'yanmu da kuma jikokinmu ta kasance. Wani sabon binciken ra'ayoyin jama'a da aka fitar jiya Asabar da safe ya nuna ratar da 'yar takarar shugaban ƙasa ta jam'iyyar Democrat Hillary Clinton ta ba abokin hamayyata na jam'iyyar Republican Donald Trump ta ragu ainun tun kafin hukumar FBI ma ta sanar da cewa tana da waɗansu sabbin shaidu game da amfani da hanyar aika sakonnin imel ɗinta lokacin da take sakatariya ma'aikatar harkokin wajen Amurka. Binciken da tashar ABC News da kuma Washington Post suka gudanar ya nuna Clinton tana da goyon bayan kashi 47 cikin 100 yayin da Donald Trump yake da kashi 45 cikin 100 ƙasa da yadda yake a da inda take gaba da kashi 50 cikin 100 Donald Trump kuma yana da kashi 38 cikin 100. To daka ne kuma muka kawo karshen shirin namu na yanzu sai kuma can an jima da hantsi za mu sake dawa da izinin Allah inda za ku ji shirin nagari na kowa da saba Imam Aliyu ke gabatarwa. yanzu a madadin sauran abokan aiki a nan sashin hausa na murya amurka muhammadu lalo ke cewa huta lafiya